Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump zai karbi bakuncin takuran aikinsa na Faransa Emmanuel Macron a mako mai zuwa a daidai lokacin da yarjejeniyar nukiliyar Iran ke lilo da kuma wa'adin tsami kasashe da ke kungiyar tarayyar Turai daga karin haraji kan karafa da dalma da almaka ta kara ya kusa karewa. Wannan ziyarar aiki ta ce ta farko karkashin wannan gwamnati ta shugaba Trump. a fiye da shekara yanzu shugaba macron da trump sun kulla kawance da kafofin yada labaran amurka suka lakaba wa sunan bromans da turanci da kuma kawance da zai shiga tarihi na mutane biyu ta fuskar diflomasiyya da suke da matukar bambanci kan batutuwa da dama. koriya ta arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe sansanin da take yin waɗannan gwaje-gwaje kamfanin dillancin labaran ƙasar hukumomin ƙasar ya ce hakan nan rundunar mayakan ƙasar za ta tsaye da duk gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin dogon zango kuma dakatawa ta fara aiki daga asabar. sanarwar ta ce gwamnatin tana daukar waɗannan matakan ne da nufin juya alƙiblar ƙasar zuwa inganta tattalin arzikinta wannan mataki yana zuwa ne kasa da mako ɗaya gabanin ganawar shugabannin koriyoyin biyu a taron koli da zimmar warware rikicin nukiliya a zirin na koriya a jihar florida nan amurka wani ɗalibi a wata makarantar sakandare ya harbe ya raunata wani ɗan ajin su jiya jimma kuma ranar da dubban ɗalibai a faɗin amurka suka bar ajujuwansu domin tunawa da mummunar ranar da aka yi wa wasu ɗalibai a wata makarantar sakandare kisan gilla shekaru kusan ashirin da suka wuce jami'an tsaro suka ce sun damƙe wadda ake zargi da kai wannan hari zanga zanga ta jiya ɗaliban makarantar sakandare marjorie high stoneman douglas da ke unguwar parkland a jihar ta florida ne suka shirya ta a makarantar ce wani ɗalibi ya harbe ya kashe ɗalibai da malamai goma sha bakwai ranar sha hudu ga watan fabrairun bana kisan gillar ta parkland ta janyo kamfen na neman a kafa dokoki da za su takaita mallakar bindigogi ɗalibai a nan yankin washington su masu shiga jerin wannan zanga-zanga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tawagar farko ta 'yan gudun hijira daga yankin darfur na ƙasar sudan da suke zaune a ƙasar chadi su hamsin da uku sun koma gida a arewacin darfur din da suka tsere fiye da shekaru goma da suka wuce kamar yadda rahoton lisa shalin daga geneva ke cewa hukumar ta bayyana fatar ganin komawar waɗannan tawaga za ta zaburar da dubban 'yan gudun hijira daga yankin a ƙashin kansu su fara koma gida hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yanayin tsaro a yankin ya inganta sosai ba kamar a shekara ta 2003 lokacin da 'yan tawaye daga yankin suka fara yakar gwamnati ba a halin da ake ce kuma hukumar kula da 'yan ne da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta bayyana damuwa cewa ba za ta iya kare 'yan gudun hijira da kabilar rohingya da suke bangladesh daga ruwan sama kamar da bakin ƙwariya da ake tsammanin zai fatattaki yankin cikin kwanaki masu zuwa labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta tambayi wurare da Rasha take a Siriya gabanin hare-hare da amurka da ƙawayenta suka kai a kan ƙasar kuma hare-hare sun kauce wa waɗannan wurare inda Rasha take. Lavrov ya ce duk da ƙarin zaman ɗarɗar tsakanin Moscow da hukumomi da ke Washington, Amurka ta tabbatar da cewa bata auna jami'an Rasha da wurare da suke ba a hare hararen da suka auna kan gwamnatin shugaba a saboda hari da makamai masu guba da ta kai kan garin Duma. a wani taro da manema labarai a moscow jiya juma'a tare da jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman lavrov ya ce harin da amurka da ƙawayenta suka kai kan masana'antun guba wadda ƙarya ne ba su kaɗai ta afka ba har ma da shirin zaman sulhu da ake shirin yi a geneva a kamaru rahotanni suka ce yanzu ya zama abu ne na yau da kullum a ga takardu ko bayanai na sirrin gwamnati a kafofin sada zumunta jawabai da na shugaba paul biya ga al'ummar kasar guda biyu na baya bayan sun bayyana kafofin sada zumunta gabanin ma gabatar da waɗannan jawaban hukumomi suna ɗaukar matakai na magance aukuwar haka kamar yadda moki edwin kinzeka ya aiko aikowa wannan tasha yanzu an tsare akalla jami'an gwamnati su goma sha shida kan zargin fallasa sirri ko bayyana bayanan gwamnati tun shigar wannan shekara a cikin watan maris da ya gabata wasu bayanai na sirri ya fara yawo a kafofin sada zumunta a kasar inda a ciki gwamnati ta baiwa jami'an tsaro umarnin taƙaita zirga-zirgan wasu manyan jami'an gwamnati su kusan 24 saboda zargin sama da faɗi da dukiyar al'umma an tsare 'yan sanda uku suna dakon shari'a kan zargin wannan fallasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. mu na farko da na biyu za su yi magana akan hanyoyin kamuwa da cutar tamowa da kuma hanyoyin da ake bi wajen warkar da cutar. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan rigakafin cutar bakon dauro da take gudana a maraɗin jamhuriyar Nijar. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan kokarin faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Nejan Najeriya game da kaucewa kamuwa da cutar zazzabin lasa da ta sake kunno kai a wasu sassan Najeriya. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe zai yi magana akan gudunmawar kayayyakin aiki da asibitocin jihar Bauchi suka samu wanda ƙungiyoyin tarayyar Turai suka kawo domin ƙara inganta kiwon lafiyan yara da kuma mata masu juna biyu a faɗin jihar Bauchi.

cuta ce da rashin abinci mai gina jiki ke haifarwa ƙananan yara. Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani game da hanyoyin da ake kamuwa da cutar ta tamowa. Har yanzu matsalar tamowa matsala ce da ke addabar yara ƙanana ta rashin basa abinci mai gina jiki. ko rashin samun cikakken rigakafi kamar yadda jami'an lafiya ke faɗi. To ko ta wace hanya yara ke faɗawa matsalar tamowa? Eh, matsala dai kusan guda biyu ce ko uku ma za a ce na farko dai su iyayen yaran ba sa bin ka'idodin da aka ce su shayar da yaro daga haihuwa zuwa wata shida ko zuwa wata tara ko zuwa wata ashirin da hudu na farko kenan na biyu kuma akwai rashin ingantaccen abinci bayan an yaye yaron zuwa shekara biyar ko abinci mai gina jiki haka ko mai kariya ko wasu abubuwa makamantansu zan na uku kuma akwai karamin karfi na iyaye da za su yi sosin din wannan abincin su ba wa yaran abin da yake jawo wannan matsala har yara su yi matsalar tamuwa kenan da ake faɗa. to kusan bahaushe yake cewa wai ga magani a gonar yaro amma kuma bai san da shi ba kullum ku jami'an lafiya waɗannan abubuwan abinci masu gina jiki da ya kamata mu ci ko mu ba ma yaranmu muna tattare da su amma ba ma mayar da hankali shin waɗanne irin shawarwari ko kuma wani irin abubuwa ya kamata domin gina ma yaro jiki farko dai a kowane bangare na asibiti ko kuma a nan kamar birniwa a local gamman akwai gurare kusan uku da muke ba da wannan shiri na tamuwa wadda hukumar kula da kananan yara ta unicef ita ce take ba da nauyi kafin daga baya jigawa state wannan karan ta sayo tamuwar take ba wa yara kanana daga wata shida zuwa shekara biyar ake ba su to na farko dai kafin je ga tambayar da kika mini ya kamata a bayanin me yake faruwa abin da yake faruwa idan har ba a ba yaro wannan nono ba zuwa wata shida nono zalla kenan ba tare da an haɗa masa wani abinci ba zai samu kyakkyawar kariya da cikinsa zai rike har ya zamanto bai samu wata yunwa ba da za ta kama shi zan in ya je wata shida kuma za a nemi abinci mai kyau wadda zai gina masa jiki kamar shine wadda kusan kowa ya sani kika ce a gonar yaro amma bai sani ba na farko muna da wake muna da kuma su kifi haka muna da su waken soya muna da hatsi muna da 'ya'yan itatuwa da ya kamata a ba yaro daga wata shida ko wata tara nan ya dan fara ci kin san wannan kusan ko ina akwai amma da ka ce wa mahaifin yaro a samo kifi an gaya masa dogon labari amma wake gashi nan a gida sai a dura buhuna a kai kasuwa yan kajin nan ko koyaye na kaji sai a diba a ko zabi in an yi sai a diba a kai kasuwa to in maimakon yaro ya ci guda ɗaya a sati an yi wata biyu ba a ci ba kin ga an samu kyakkyawan wani gap da yaro bai samu wannan abincin da zai kara masa lafiya da kariya gare shi ba wani matakai ya kamata iyaye su dinga bi domin yaran su da kuma shawara da zaka ba su a karshe domin rage matsalolin tamuwa din na farko in sun je asibiti su tambayi likita in sun kai yaron su da matsala su gaya likita matsalar abin da yake damun su ba su ce kawai suna buƙatar tamuwa ba wani yaron kin san tamuwa sai an gwada shi akwai matsayi mataki mataki kafin a gane ma kan cewa yaro yana da da tamuwan nan su iyayen yara abin da yake faruwa kawai su in yaran su yara mai kawai tamuwa ba san ko akwai jinya daban a gefe a sai da take damunsa ba wato wani ba tamuwa ba wani ba tamuwa bane akwai jinya da take faruwa ba sai lalle tamuwa ba da za a ci yau ga jinya ta samu kuma tamuwa ce jinya daban kuma matsayin wannan yin wannan isasshen abincin da ya same shi daban eh. shawarar da nake barwa dai iyaye su daure su daure su kai yara asibiti har su karba allurar rigakafi don kuma su ji hawarwarin mata ma'aikatanmu mata na lafiya masu yi musu bayani akan goyon ciki har ya zuwa haihuwa idan suna bin wannan ka'idodin insha Allah za a zauna lafiya Malam Muhammad Ahmad kenan mai kula da sashen samar da ingantaccen abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta ƙaramar hukumar birniwa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Kamar dai yadda aka sani cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara. Sannan kuma akwai hanyoyin da ake bi domin warkar da wanda cutar ta kama. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabu. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano. Ya bayyana yadda suke magance cutar ta tamowa ga yaran da suka kamu da cutar. Nau'ikan magungunan su kuma da muke barabawan wannan na yanwar akwai um, vitamin A wanda ko yawanci iyaye sun san shi wanda shi ma magani da yake ƙara ƙarfin garkuwar jiki da kuma ido da kuma da sauransu sannan kuma akwai anti-malaria tunda rijin ɗin da muke malaria kamar ta zama kamar ruwan dare muna haɗa masu shi ma da wannan magani mu basu idan yaro ya zo za a ko tukun za a duba a ga yanayin ciwonsa za kuma a duba nauyinsa idan aka duba nauyinsa mana ba da maganin ne kwatankwacin adadin nauyin yaron saboda lissafin yadda abincin yake a ga kwatankwacin adadin nauyin yaron da ya kamata amma ko shakka babu duk yaron da ka fara ba wannan magani kwana ɗaya ne ko biyu za ka ga alamun cewar ya fara karɓar wannan magani. Malam Murtala ban sani ko a jihar Kano kuna da adadin yaran da kuke ba wannan tallafi da suka kafa da wannan larura? Akwai adadin to amma abin da yake faruwa shine kasan kowane sati wasu na shigowa ne wasu na fita domin duk wanda ya riga ya warke za a sallame shi wanda kuma ya riga ya mutu kaga ya fita daga cikin tsarin wayanda kuma suka daina zuwa saboda akwai wanda muke kira defaulter su wannan defaulter duk wanda bai zo ba tsawon sati uku a jere to yayi yi defaulting to amma muna da ma'aikata ko da yake dai na sa kai ne da sukan bi su ji dalilin rashin zuwa to galibi wasu iyayen magana gaskiya kuɗin mota ma yana hana su zuwa asibitocin saboda kamar da na gama akwai karancin asibitocin domin local government shida ne kawai daga cikin arba'in da hudu muke a yanzu to kaga wasu kuɗin motar da za su hau su zo magana gaskiya yana hana iyaye zuwa gurin to su ma wannan kaga ba za ka lissafa da su ba sannan kuma wanda suka riga suka warke alhamdulillah dama haka ake bukata su ma kaga sun riga sun warke sun fita daga ciki daga dai inda za mu iya gaya maka sai dai a ce ƙididdigar ta nuna kusan cewar daga sanda muka fara zuwa yanzu akalla yara kusan dubu ɗari biyu da tamanin sun shigo cikin wannan tsari wanda a cikinsu muna da adadin cewa kusan kashi 83 cikin 100 sun warke muna da wannan saboda haka muna awon ya nuna cewar aikin yanayin yin kyau laya tana kya da fi. idan yaro kuka ba shi magungunan nan ya warke wani irin shawarwari kuke ba su ko kuma in ya warke cuta ba ta ƙara kama shi ba to abin da yake faruwa shine idan yaro ya riga ya warke dama kuma duk sanda iyaye suka zo ana musu karatun wayar da kai ta bangaren harkar lafiya ga irin abincin da ya kamata a ringa ba yaran nan sannan kuma ga tsabtar jikinsu da ya kamata ta kasance sannan kuma ana nuna musu irin abubuwan da ya kamata a yi saboda kada yaran su komo cikin wannan matsala zahiri ana samun waɗansu suna dawowa cikin matsalar amma wasu idan kaga abin da yake dawo da su cikin matsalar abin takaici ne abin takaici ne domin wasu iyayen ne suke so su dawo da su ciki saboda su ci gaba da karɓar wannan gyaɗa saboda biyan bukatar kansu to kaga wannan abin takaici ne domin akwai ididdiga da muke da su ta iyaye da za ga cewa sun karɓa kuma su hana 'ya'ya saboda yaran suka zo aka gwada suka karɓa kuma su hana 'ya'ya si mai da shi wallahi sayawa suke don mun bi har gida mun sami iyayen da sayarwa suke saboda haka in takaice maka mun kama uwar da take da katin karbar gyaɗan nan a kusan asibiti uku saboda haka muka fito muka sake wani tsari da muke muke duk ranar da za a taho revizin muke kusan duk kowace lokacin gami ma ɗauki rana ɗaya mi saboda zai wahala a ce ta gama da wannan ta tafi can ta je ta karba in ko aka ce za a yi yau kaga gobe za ta je can jiba za ta je can to abubuwan dai abubuwa ne na takaici abubuwa ne na takaici Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Biyo bayan ballar cutar bakon dauro a maraɗin jamhuriyar Nijar, likitoci da jami'an kiwon lafiya sun miƙe tsaye domin gudanar da allurar rigakafin cutar, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. samun bullar cutar kyanda ko dusa ya sa likitoci fantsama cikin ungoyi da makarantu domin tabbatar da rigakai wannan cuta mai kisa da kuma na kasa waɗansu san jikin adama dokata muhammadu aisa mataimakiya ga shugaban asibitin kofa goma sha bakwai a maraɗa gari kenan ka san cikin tsarin aikin in aka kai kamar yaro biyar ya kamu cikin adolescent guda ya kamata a zabura a zabura saboda a tsaida cutar nan da ya ga sauran al'umma don shi ya samu nan gari postikin a nan air du sante eh, place du chef kenan air du sante place du chef kuma za mu tuna akwai karce bagalam akwai yan daka akwai hassau da limanci doktor za a ce an samu wanda suka kamu da ita sosai an samu wanda suka kamu da ita saboda a kahin muhara ta muna da yaro goma sha bakwai da suka kamu da wannan cuta amma ba samu rasuwa ko guda ba daga yaran a musu magani yanzu wani tsari kuka yi cikin ungoyi domin gudanar da wannan shoshawa tsarin da muka yi shine mu mun tuntubi masu gari masu unguwoyi association association wa'anda nan cikin ungoyin da relay duka tare ne muka hada da likitoci muka hada kanmu muka tsara wannan aiki tun da kowane karce an sa lunguna-lunguna da agent de santé da relay da kojes kowa da kowa ya sa hannu shi saboda a samu ai vaccine yaran nan sosai da yake wannan shaushawa ta gama gari ce ba ungoyi ko kuma makarantu ya jin ta bakin farko malam sula audu da rakata a ikol jauri yadda suka karrama ita wannan shoshawa da kuma kau da jita-jita ko kuma rudani daga bakunan mutane irin wanga yana taimaka sosai wajen samun yara su zamana cikin cikakken laha cikin ra'allah kenan ka auskarci wasu matsaloli makarantuka nawa aka ma dalibai nawa aka ma kenan za a samun dubu da hamsin da biyu kenan kwatamcin da yaro dubu dai aka yi ma eh, allura ni ne hamisu garba wanda aka san da suna hamisu basha tunda allura ce wanda ke kamar garkuwa ce yana da kyau likitoci in suka tsinkaya kai da ba likita ba aka zo da taimako za a maka ka ba da goyon baya tare da iyalinka hatta iyalin makwabtanka ya kamata ka kai su domin su samu wannan wannan allura ta rigakahi dan allurar rigakahi abu ce wanda in ka ce kai ka ci gidanka makwabci ya so to kanka diban ka tsere ma abin abin na iya dawowa cikin gidanka wanda baka yi zato ba kuma ka zo ka yi kashe kuɗin da baka tsammani mu daina aiki rudani mu mutanen maradi mu zo mu gani menene in ma ka ji rudanin nan yayi ka nemi waɗanda suka san abin likitocin mu ba ɓoye suke ba rigakafi da yayi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijer a jihar nejan Najeriya ma jami'an kiwon lafiya ne da masana harkar kiwon lafiya suka miƙe tsaye wajen faɗakar da al'umma game da cutar zazzabin lasa wacce ta sake bullowa a wasu sassan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. Masana harkar kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa a ƙasashen Afirka ne aka fi samun wannan cuta kamar yadda Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya bayyana. Amma ya zo ya yadu kasashe da dama, amma bai fita har yanzu ba ban taɓa gani ba inda aka ce mana an same shi a ƙasa wadda ta fita da ƙasan baƙaƙen fata ta yammacin afirka an same shi su mali su burkina faso su ghana su duk makwabtan mu na an same shi amma ƙasan turai babu ƙasan laraba babu baƙaƙen fata duk yawancin cewar wata irin na wannan wanda ake kamawa daga dabba zuwa mutum ana kiransu zoonotic diseases cutar da za ta tashi daga dabba ta hau mutum a da can haka bai faruwa kasafai to yanzu zamani ya zo sai kaga ana saboda hulɗa da dabbobi ya karu cikin ya sun saje da mutane to yanzu ana kama to duk irin waɗannan cututtuka sukan zo ne su ɗauki kafa su zo su ɗauki kafa. cutar dai tana haddasa zafin jiki da ma zubar da jini daga jikin ɗan adam in ji dr abdullahi ibrahim alamomin ciwon nan su ne babban abu duk masassara to zafin jiki ne a turanci kuma aikin asibiti duk mutum ya zo mana asibiti ce ina masassara akwai abubuwa kasalin ciki da baya duk suna cikin masassara to shi malam ba na da wannan mutum ya zama bai da in ya shiga sabo sabo sai mutum ya ji bai gane jikin shi ba tsamin jiki da yawan gajiya da zafin jiki ainihin da ciwon kai to idan cutar ta yi tsanani sai ta koma mutum na zubar da jini eh ta hanci ta baki ta ido ta aman jini ta kashin jini mace lokacin al'ada bai yi ba sai al'ada ya keto mata da ta zuba da yawa amma bincike ya nuna cewa kashi tamanin idan mutum ɗari suka kamu da kwayan cutan mm-hmm. kashi tamanin suna iya wucewansu bai nuna a jikinsu lafiya kawar da ɓeraye a tsakanin jama'a shine maganin kawar da wannan cuta daga doron ƙasa. sai dai kawai a ce ku yi kokari ku kiyaye a tsaftace muhalli a tsaftace anguwa gaba daya mm. inda aka ga bera sai a kama kasashen da suka ci gaba sun fi karfin bera shekaru kusan dubbai da suka wuce a kasan china shekaru da dadewa ai wani yayin da bera suka addabe su da kuma gane cewa cututtuka suke yadawa aka zo aka ce to yanzu bana ba haraji harajin kowa bera ne in ka kawo bera goma to ba za ka biya haraji sai gasa ta tashi sai ya koma ana gina rami ana neman bera duk berayen garin gaba daya ka ci karfin su to tun lokacin nan su sun huta da irin wannan abu amma a wancan lokacin nan beran ba wannan cuta ya kaba wani cuta ne ana kiran shi plague shi kuma sai da kusan kashe rabin turai dr abdullahi ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar niger kenan yake karin haske akan matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa kamuwa daga cutar zazzabin lansa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ƙungiyar Tarayyar Turai wato EU da kuma ƙungiyar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF sun kai tallafin kayan aiki ga asibitoci a faɗin jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo na da ƙarashin rahoto. Hukumar lafiya ta jihar Bauchi ta karɓi kayan amfani a asibitoci daga ƙungiyar EU wanda ya shafi mata da ƙananan yara. don inganta lafiyansu da ta karbi kayan kuma ta miƙa wa ƙananan asibitoci da ke cikin garin bauchi kwamishinan kiwon lafiya dr zuwaira hassan ibrahim unicef sun ba da kaya sosai wanda kaya ne ba kaɗan ba wanda za a kai asibitocinmu duka wanda ake kiran su primary health care da kuma sauran asibitoci wanda yawancin jama'a wanda mun san cewa yawancin jama'a ana kauyuka ne kuma anan asibitoci su suka fi kusa da jama'u da yawa kuma wannan kayayyaki kaya ne da za su taimaka sosai wajen ganin cewa an samu lafiya wa mata especially masu ciki da kuma wanda suka aihu da kuma ƙananan yara wa'annan kaya kaya ne da yawa wanda suka hada da mashin wanda za a iya zuwa kauyuka a duba lafiyan wa'annan mata da kuma yara banda mashin kuma akwai su gadajen aihuwa akwai kuma su microscope da sauran kayayyaki wanda zai taimaka wajen ma'aikata da za su amfani da shi su aiki wa mata da yara har da maza ma akwai kayayyakin aikin da za a iya musu amfani da shi kamar na gwada jininsu wanda ake kiran shi PCV machine sannan kuma akwai su microscope wanda za a duba ko kuma ko suna da wannan cuta na zazzabin sauro da sauransu da kuma sauran cututtuka haka kaya ne da yawa wanda suka hada da su kamar yadda na faɗa su mashin su gado su microscopes ne su a wuta wanda za a iya amfani da shi a gwada mace a duba ta da sauran kayayyaki da yawa. Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim kenan kwamishinan kiwon lafiya Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Eh akwai wanda abin da muke kira yan hatrich wannan hatrich wato akwai wasu umma wanda shiga wajen yana da wahala. musamman yanzu da aka fara ruwan da za ka samu kafin ka shiga ko akwai ruwa ya zo sai ka hau kwale-kwale da sauransu za ka samu ba sa iya fitowa su zo asibiti so ba za mu jira su mace saboda su ba su da access abin da muke access ba so su ba za a kai musu kiwon lafiya ba shine wannan hard to reach team din a ciki akwai midwife ma mace mai juna biyu na su yasa addressing ɗanta in ma za ta haihu na su yi addressing ɗanta in the community suna da duk kayan da ya dace za su amfani da shi sannan kuma akwai wanda muke kira cops wanda suke addressing wanda muke kira ICCM community case management of yawanci childhood illnesses ne wannan ana daukan kaman su ORS in yaro yana gudawa sai su bashi a cikin community ba tare da ya zo asibiti ba in kamar yana da pneumonia suna da timer wanda za su yi amfani da shi su gane in fashin shi bai daidai ba su bashi magani in kuma malaria na suna da abin testing in sun ga yana da malaria sai su bashi da duk wannan abubuwan muna da su yanzu haka muna da guda 600 wanda min training kuma suna aiki muna so by the end of 2018 na mu samu 2000 cops wanda suke cikin community suna aiki ba wai zaka jira kawai sai mutum ya zo asibiti bane akwai abin da ake kira community case management wanda muke so mu yi shi a cikin communities din kuma in collaboration da su UNICEF da National Primary Care Development Agency da na Federal Minister of Health muke wannan abin. Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoton daga bauchin Yakubu. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.